Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki masoya. En fait akwai wani ɗan guntun remarka da na yi shine na ci juve partage sa avec. Yau zamanin da muke ciki zaka ga mutum ya zo ya ce yana son ka. ya eh, tabbas akwai wa'anda da gaske suke suna son ka ne tsakani da Allah. Sannan kuma akwai wa'anda a'a ba kai ɗin suke so ba akwai wani abu da suke so a tattare da kai. To Ubangiji Allah ya samu gani. To masoya barkanmu da warhaka. Labarin Rakiya Musa. Ai eh, Rakiya Musa ta fito social media yayin da ta yi hira da Hadiza Gabon saboda ta faɗi abin da ke damunta a zuciya ai eh, wannan ba wani laifi bane kuma ba kuskure bane saboda ta faɗi abin da ke damunta ne tsakaninta da mawaƙi wanda ma bata ambaci sunan shi ba saboda ka ba mu sani ba ko hamisu bureka ne ko waye ne a daina yaɗawa na cewa hamisu bureka ne saboda rakiya musa dai ta bayyana cewa ita dai ta taɓa yin soyayya da wani mawaƙi kuma aka samu akasin haka yanzu ba su a soyayya saboda hakan yana damunta kuma ya cutar mata da zuciya kuma har gobe har jibi tana jin abin cikin zuciya saboda haka ina gani rakiya musa ba ta faɗi wannan don a kushe ta ba ko don a mata dariya ba saboda haka addu'a ya kamata mu taya ta bayan ita ma ta ƙara da cewa ai dama so kashi-kashi ne wani yakan iya sonka saboda wani abu na cimma muradin shi daban to saboda haka rakiya musa dai gaskiya ta faɗi gaskiya saboda haka sai dai mu mutata ta addu'a ba wai mu zo mu kushe rakiya musa ba saboda ita ta riga ta faɗi gaskiya ina ganin ya kamata kawai mu mata addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta shine babban magana a daina yadawa kuma akan cewa Hamisu Breka ne saboda ba mu san da shi take ko ba da shi ba saboda ba ta ambaci sunan kowaye ba saboda kun ga ba mu da tabbacin haka saboda haka rakiya musa dai ta faɗi abin da ke damunta Allah kuma yaye mata abin da ke damunta Allah kuma cika mata burinta mun gode